بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكون godiya ta الله سبحانه وتعالى wanda ya kadar haduwanmu a wannan walha mai tara albarka a wannan masallaci na makil ibn yasa da ke nan cikin garin mina mun taru domin ci gaba da tafsiri da muke gabatarwa a dukkan ranakun asabar da lahadi a cikin wannan wata mai tara albarka watan ramadan kuma a wannan safiya ta 23 ga watan ramadan a shekara ta 1438 kuma daidai da goma sha takwas ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya muke fatan rufe wannan tafsiri na bana sai kuma idan mai duka ya kai mu shekara mai zuwa wannan shi shine darasinmu na takwas aga mako hudu kenan da kowane mako ana darasin ne su za mu karanta tambayoyi da aka rubuta kamar haka wannan ta ce assalamu alaikum wa rahmatullah muna neman addu'a Allah ya kare dukkan musulmai ya kuma ba mu abin da muke nema a min wannan ba karamar addu'a ba ce ya Allah muna roƙon ka sunayen ka kyawawa da sifofin ka madauka ya Allah ka tsare dukkan musulmai a inda suke a faɗin duniyar nan kuma ya Allah duk abin da muke nema a gare ka na alkhairi ya Allah ka tabbata mana ci wannan ta ce assalamu alaikum wa rahmatullah ta ce malam mutane mutum ne ya kawo maka tallan abu ya ce in ka sami mai saya in ka samu mai saya to sai allah ya sa ka samu mai sayan suka daidaita mana ka daidaita tsakanin mai saya da mai sayarwa sai dai kai hamzatul wasu ne kai ba kai ne mai sayan ba kuma ba kai ne mai sayan ba amma da kai ka hada su bayan an gama ciniki an biya kudin sai wanda ya siya da kuma wanda ya siyar suka baka wani abu to malam ya halatta kuna ji da ke ko suka baka wani abu a zahirin magana za ka ce ya halatta a zahirin magana za ka ce ya halatta amma ka gaba ta faɗi cewar dama an yi sharaɗi za ka bayar ko ba za ka bayar ba ka yi haɗi na alkhairi ya ji da haɗi ya ɗauko wani abu ya baka wannan ya halatta a babu ya halatta wannan ta ce assalamu alaikum menene hukuncin mace mai cin bashi don ta ga wata ta siya abu ta sa ita ma ko bashi ne sai ta siya ta sa wannan ko a duniyance tana tare da wahala don hausa tana cewa ba ki da gashin wance ba za ki kitson wance ba wana ce da ke ko a duniyance tana dauke da wahala in ka ce wai duk abin da ka ga wani yayi yi sai ka yi ko da kana da kuɗi ko ba ba shi ba ka ce sai ka yi to duk wanda yake dauke da wani yana dauke da wahala ba siffa ce ta mutum na kwarai ba siffa ce ta wanda yake zuwa karatu ba saboda haka mutum ya wadatu da abin da Allah ta'ala ya bashi sai ya zama da duk mai irin wannan hali shi ba shi da alƙibla ba shi da fito, ba shi da abin da yake so ya cimma shi da yana nan jira ne duk abin da ya ga wani ya ci shi ma zai wannan ba ba shi da kyau wadda ta ce assalamu alaikum malam Allah ya saka da alkhairi malam wai daren da qadari gaba daya ake ganin shi ko kuwa nashi ko kuwa nashi yake gani ko kowa nashi yake gani kuma yaya ake ganewa tambaya ta biyu malam mai malam mutum ne yake business to sai jarinsa ya kari sai wata ta ce za ta ba shi kuɗi sai su dinga raba ribar ya halatta tambaya da ta farko daren lalatar ƙadari shin kowa yana ganin shi ko kowa nashi shi daren yake gani na farko dai ba wani abu ake gani da za a ce an fita daga dare an shiga wani yanayi ma ina son mu lura da kyau ko a ce gaba ɗaya mutum